yammaci na wannan lokaci Allah muke roƙo ya karɓi ibadanmu daren lailatul qadr dare mai albarka dare mai rahama dare na masu ragu. dare na gafaran zunubai daren arziki daren wato ainihin samun gafaran Allah da kuma dukkanin alheri shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da abin da ya shafi daren lailatul qadr ya ce lailatul qadr khairun min half sha'ar lallai daren lailatul qadr ya fi watanni dubu lailatul qadr khairun min alf sha'ar تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر دار lailatul القدر dare ne wanda yake mummunai suke ta rigigeniya a kanta muraren da mummunai suke buri daren masu rabo daga cikin masu imani suke maradi daren da ita ce albarkar rayuwa baki da wannan dare ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan aka ce annabi idan goman ƙarshe ya zo na ramadana yakan raya goman ƙarshe ga ɗaya daren baki da, sakannan yakan ɗaura ɗamara yakan zage dantse yakan tada ahalinsa su tashi su yi ibada domin su rabauta duniya da lahira shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa a ayoyi da yawa ya ce wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a wata ayar Allah ya faɗa ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i <clears throat> yad'una rabbahum khawfan وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أو تآير الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو آير الله سبحانه وتعالى يفدا dangane da tashin dare wanda ayoyi da yawa sun zo akan haka wato duk wanda ya rabauta da wannan dare in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya fi watanni dubu wanda ana kiyasta wajen shekara tamanin da wani abu kenan ibada na wajen shekara tamanin da wani abu wannan dare karka yadda daka kanka bukulu kama kanka mugunta domin ina ah santum li anfusikum duk abin da za ku yi kuna yi ma kanku ne domin a cikin watanni goma sha biyu da Allah ya yi mana a shekara sai ya ware wata ɗaya ya ce ka tashi ka bauta masa kuma cikin wata ɗaya ma aka ce ka tashi a cikin goma na ƙarshe cikin wannan wata. a duk sauran watannin duk ka sha baccinka wannan ya gagara ka tashi da ya nuna alaman hasara da tabewa tare da kai wata ne wanda na ramadana yanzu ya riga ya gangaro خاب man خاب wa faza man wanda ya rabauta ya rabauta wanda ya taɓi ya hasara ya yi wai ko shin me yasa aka boye mana sanin lokacin da za mu sami da ya qadr aka ban mu akan cewa mu kintace ta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wata rana annabi ya taho zuwa safa wajen sahabbansa tare da wahayin daren lailatul qadr yana tahowa sai ta da sahabbansa suna husuma garin ya kokarin nazar da su ya hana wannan ya nazar da wani Allah ya dauke wannan wahayin da ya masa nabi ce saboda sanadin husuma ya sa an dauke daren lailatul qadr to lalle an dauke sanin rana da haka kokin tace ta 21 ko da bakwai ko da biyar ko da tara za ku iya samun daren lailatul qadr to madadin ka yi hasaranta baka gane ba sai ka raye goma baki daya domin ka dace da wannan lokacin lalle wannan dare dare ne mai albarka lalle dare ne wanda ya kamata musulmi ya tashi ya rabauta da shi domin baka da tabbas tun wannan shekara ya zo ya same ka baka da tabbas kana da garantin cewa za ka kai shekara mai zuwa watakila shine adadin lokacin da Allah ya baka muna kira zuwa ga musulmai ba kai daya akan abin da ya shafi wannan lokuta da ya kare da ya dako karewa ku yi amfani da wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya baku wajen duk wanda ya tashi cikin dare yi sa'a ya sallah yi addu'a matsalar da muke fama da shi a Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana da shi ya addu'a duk mutanen da suke zaluntar talakawansu a Najeriya ya addu'a Allah ya mana maganin sa. ku ya addu'a Allah ya haɗa kanku ku talakawa domin ku san inda kanku ke muku ciwo don ganin kun kawo ma ƙasar ku ci gaba ku ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya magance ta'addancin da ake yi ma 'yan uwanku a yankin Katsina da yankin Borno da kuma yankin zamfara da sauran gurare ku yi Allah subhanahu wata'ala ya sauko muku da rahamarsa ku yi Allah subhanahu wata'ala ya muku maganin wanda suke fada da addini a fakace na cikin gida da na boye ku yi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa kanku ya kawo muku rashin matsalolinku akwai abin mamaki ga duk mutumin da yake tattare da matsaloli irin nasa musamman na ɗan Najeriya ya kwanta ya sha bacci tun daga faɗuwar rana har fitowar rana bai tashi ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa damuwansa ba akwai abin mamaki akwai abin takaici cikin wannan al'amari kai da kake da tarin matsaloli baka da wani gata ɗan Najeriya da ya wuce Allah a wannan lokaci kuma Allah ya baka lokacin da zaka gana da shi domin ka gaya masa matsalolinka duk wanda ya tashi cikin dare ci karfe uku na dare da ya bisa ukun dare ya gaya ma Allah bukatan domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu ta'ala yakan sauko sama na daya daya bisa ukun dare yana neman ina mutanen da suke neman gafara ne ya gafarta musu ina mutanen da suke neman arziki ya ba su arziki ina mutanen da suke neman lafiya Allah ya basu lafiya ina mutanen da makiya suka sa su a gaba su gaya ma Allah ya musu magana babu wannan lokaci da ya kai wannan lokaci tsada da haka daman da kake da shi kenan kadai akwai miliyoyin mutane a cikin kabari da suke kwance suna fata Allah ya ba su dama irin ko sakon ɗaya ko minti biyu su taso su ga Allah su juda ko da kwaya ɗaya ne ko biyu domin su rabauta ko sa samu rahmar Allah ba su da wannan damar ni da ke da kai mu muna da wannan dama kamar saki waye gari daman ya kubuce mana kuma muna fata a ba mu daman babu wannan dama. da haka wannan shine sako aka abin da ya shafi daren lailatul qadr a goman karshe zuwa ga musulmai baki daya ku yi addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe mana zunubanmu ya kawo mana karshen matsaloli da muke fama da shi ni naku rashid bin alkasim asali da islam muke muku fata alheri anan nan za mu kawo karshen wannan nasiha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh